عدلت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم ثم يتولون من بعد ذلك وما بل تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له Ku kai mu fita shi da ya harza maku a ƙirfin ɗakin rikada. Wa'asar ana muhammadan abubuwa da kulu. Ya ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأعزل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في غواية تفسير القرآن الكريم أولا لا نشاء أكل رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما مكة مدينة yau tsara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai lissafin nasara yau muna takwas da watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida idan ba ku manta ba kuma muna cikin suratun ma'ida Allah ma ku raka sama inda ba ba. Inna يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وتوقعون ka ba saboda yadda yi lokaci zai da ya kamata a cikin mun fasa wannan aya shi ne kan gawa to da kwakwalwar ka zo da yake kamar kwamfuta ce ko da alamomi kuka yi burawushin an burawushin an burawushin ta kaka waɗannan yahudawa za su dinga ɗauko hukuncin abin da ya faru da tsakanin suna kawo wanda ya fi annabi muhammad sannan sallallahu alaihi wa sallam wa inda kuma taura alhali ga a taura a hannu sun daga a taura a hannun su su yi amfani da a taura su yi wa kan hukunci mana sun da sun ce su yahudawa ne ba musulmai ba ne to ai a taura ita ce misalin da aka saukarwa aka saukarwa yahudawa to ya ga a shawar a hannun su kuma matsala za su faru tsakanin su sai su ɗauko matsalar su kawo maka alhali kuma shi na hukumullah a cikin a shawar nan akwai hukuncin Allah a kan wannan matsalar da suka ɗauko su kawo gabanta don ne ba za su yi amfani da shi ba da wannan ne malamai suka ce kenan a shawara ta kunshi abubuwa guda biyu ta kunshi magana da aka yi maganar Allah ce wacce malaman yahudawa ba su samu damar canjawa ba sannan ta kunshi ayoyi waɗanda malaman yahudawa suka yi ta musu misali suka canja su domin su yi daidai da ne su yi daidai da son zuciya ina ba ta da wannan da a ba babu ayoyi gaskiya a cikin da Allah zai ce fiha hukumar ba da ba zai ce fiha kuma ba da kuma a ce gaba ɗayanta gaskiya ne sai Allah ya ce ai gaba ɗaya abu da ke cikin hukuncin Allah ne amma sai Allah ya ce fiha a cikin ta akwai ne akwai hukumullah kenan kuma fiha a cikin ta akwai al muharra wanda malaman yahudawa suka yi suka yi wato canja sai Allah ya ce sun mai ta wannan da ba da zai sannan kuma idan suka zo da bankin ka ɗauko hukuncin Allah da gaskiya da gaskiya a daura kace za ka mutu hukunci da shi kuma sai su biyo baya Allah ya ce wa ma kula yake da mu'mini waɗannan ba mu ne ba da ya ka ba su ma yi imani da alkawar ba balantana su imani da sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan ne malamai suka ce dawa idan ta saba wa aiki ba ta da fa'ida sun ce su yahudawa ne mabiyar annabi Musa masu aiki da misalin alkawar amma kuma ba sa aiki da hukuncin da ke cikin alkawar da wata ta yi amfani ba ta yi amfani ba to haka idan ka kira kanka ahalin sunna da'awar ka ta kira kanka ahalin sunna ba za ta yi amfani ba sai idan ka yi aiki da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan kai da'awar cewa kai masoyi annabi ne da'awar ka ta kai masoyi annabi ne ba za ta wadatar ko za ta wadatar ba ta wadatarwa sai ka yi aiki da ne sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da wannan ne malamai suka ce duk ba ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ahlus sunna sunna sai da masoyawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa suka zama su ne masoyan sa na gaskiya domin su ne da'awar su sai daidai da aikin sun ce suna ƙaunar annabi ƙaunar ba ta tsaya a baki ba sai suka ce duk abin da za su yi sai sun kwaikwaiwa sai kun kwaikwayo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk inda ka je masallacin ahlul sunna a duniya za ka ga sallar da ake a masallacin irin sallar annabi kiran sallar irin da masallacin annabi kabbara harmar tsayuwar kawai wata ce ya ake muka gano ai ba mu rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu rayu da annabi ba ko hanyar da za mu iya gane ba a ina ka yi annabi a ina na da ya hijira ya koma ina yanzu daga nan idan muna sallah muna kallon gabar muna kallon gabar da sunan ta gabar ne me yasa muke kallon ta saboda a alƙibla ke menene a gabar ne ya zama a ɗakin da ba ka bar a ina take a makka ne sai ina so kana so gane a cikin irin na annabi ko ba ina na annabi ba ne je ka ɗakin kaba je ka masallacin annabi a madina inda da kan tsara rayuwarsa bayan ya jira yana karantarwa nan ya kyankyashe ɗalibansa sahabbai suka kyankyashe tabi'ai tabi'ai suka kyankyashe ta tabi'i aka yi kyankyasa ana kyankyashewa ana kyankyashewa haka ne to je ka wurin da sallar da ake a wurin yin dakatin limamin ka'aba gane addini ya fi limamin masallacin annabi gane addini a duk duniya a wurin da ya kai ka'aba da masallacin annabi sarki kuna ga Allah zai bari a rika yin shirme da rashin hankali da mara a wayannan wuraren masu sarki guda biyu to ka je ka ga musallar da ake ake kama tsakanin ku da Allah da sarki irin sallar ahalin suna da wuri da biya kada ku san kai tsakanin ku da Allah da sarki ya karasa madina ka karasa ina madina masallacin da Allah inda kabarin annabi ma a da yake kabarin annabi a ina yake ta masallaci ne dakunan matarsa a ina suke a nan masallacin su domin cikin ɗakin aisha zai dama na gari ne mimbarinsa da yake hawa ya kurwa a ina yake kun wani abu a cikin masallacin hada da wani wani kana so ka dan tsada aljanna kafin a cikin lahira

akwai maluma masu karanta da alƙur'ani ne malami ya zo idan ya karanta da ke ƙur'ani ya bi maka ƙur'ani daga bakar hadar zai baka ijaza zai baka takarda takarda na a cikin zai za ka gani ni alaran ma ne shi ya koya wa ƙur'ani shi kuma haji da ne ya koya wa shi kuma haji da ne ya koya wa haka za a bi dukkanin diddiki bayan diddiki har a dangana da tabi'a har a dangana da sabon annabi har zuwa sahabin da aka koya wajen sa har a dangana da sahabin da annabi ya koya masa baki ka san dai kurun kuke to idan ka ga addini ka tamba haka ake yi ba da matsala shi yasa idan ana so a dasa ma bid'a a zuciya sai samu jirgin zama bayyuwa sai an fara dasa maka gaba da makka da madina sai an fara cuta maka gaba da ɗakin ka'aba an cuta maka gaba da masallaci ta nan an ce kai karabu da sunan Allah duka wahabiyawa ne wani idan ba a yi wannan ba duk da da za a samu saurari samu jirgin ba ko za ta samu jirgin zama? domin wata ran ana zaune ana zai kai kaure da ka je wurin an zo ana sallah tun daga kiran sallah za ka fara cewa a in zalla da kuma gudu da biya ne tun daga kiran sallah za ta kira za ta kira ya mata kiran sallah ko a kan imamu mari wani na da gidi kullum in zai kira sallah na nan da ya yi ta gyara murya imamu malik sai ya tura shi da zai kuma lalan da wani. wannan ya wuce ga wuce da yake kafin ya fara kira kiran sallah kullum kan ya yi mutum mun ɗaukar suna ce a bata suna manzan ana yi ya rabu kuma kai ba ina ta zai ba wani ga kawo da na. ta sai kare ta kai ba gari ba da ba a kasu ba ko ya yi kwanci ya ma fara da yana kusan duk Najeriya ba garin da suna da zuwa da wani da kuma suna a Najeriya da ita suna da ita to yanzu ba ta da magani da zagaya yau ai wani gagani sun yi yana gyara murya yadda ka san abu har ya ne kuma gyara murya da zai yi tafi kamar da in ya gaba da zai yi zo kudu sai ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani ana yarda da wata da haka ake a ya ake sanda sai za mu ce kuma yin da bai tsayuwa kabbara harama Allah mun gode Allah mun gode to duk wanda yake so ya rabata da suna. ka'ida farko ya raba ta da maka da wani saboda ya san matuƙar kana da alaƙa da wannan wurin jibi a baka da wani saboda wuri ne inda Allah madaukin sarki ya tsare bid'an nan ba ta shiga ba ta ne ba ta shiga jakaru malamai ne na sunna sun kasa sun tsare sun raka sun zauna su jira Allah ka gama Allah ka raye mu a kan sunna Allah ka kace wa kan sunna saboda ka danga ce kai masoyin annabi ne a baki kullum kana yi wa annabi waka wani ba ke da kai masoyin manzon Allah ba sai mun kalli aikin da da annabi kake koyi abinda annabi yake ai kana yi abinda annabi yake a bari ka bari ko kuma ga san annabi a baki amma duk suna a riga rufe da abin da yake bai baki abin da yake a baki ba ka bari shi ba da kana yin da annabi ba ka ce kana son تأتي لها وأنت تجير بالقول هذا لأمري في القياس بديل لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع yasa kun ga yafi da a wasu yahudawa ne amma da suka aiki da taura sai Allah ya ce ne wa ma ulaika wannan ya nuna mu ma in muna so mu zama cikakken musulmai kika kullu lai to dole sai mun yi aiki da alqur'ani mai girma sai mun yi aiki da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce da gaba da rama inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين الأخبار بما استحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما inna anzalnahu lalle mun muka saukar da saura ya jana Allah ya ce wa makarsa ya tamba wa kansa shi yasa ce lalle mun muka da ce lalle mun dai ba amma shi yayi shi shi kadai ko ba ba ko a akwai dai dai ba ba dai wato Allah ya ce wa makarsa da kansa Allah ya kanta shi wa makarsa da kansa inna anzalnahu Allah ya ce lalle mun muka saukar da saura Allah ya ce fiha a cikin a taura nan gudan akwai shirya da jana da wani sannan akwai harshe wannan magana ta Qur'ani ce bai saboda zabar adalci da mutum a taurin da mu aka amma ku ce da Allah ya ke bayar wa yake In na inna anzalna taura. lalle mu da saukar da a taura fiha a cikin at-taura din nan hudan akwai shirya me zuriya malamai suka ce ayoyin da ke cikin a taura waɗanda suke magana akan tauhidi da aƙidar sifofin Allah waɗanda su ne ne su ne huda domin a duk ilimi ilimi na ƙololuwa ilimi mafi girma ilimi mafi daraja ne ilimi na ne shine ilimi na aƙida ilimi na tauhidi to ayoyin da suke magana akan tauhidi da aƙida malamai suka ce shi shine fiha hudan da aka ce fiha hudan sai aka ce wa nuru sannan kuma akwai haske menene haske da ke cikin attaura su ne ayoyi da suke yi magana a kan shari'a ayoyi da suke magana a kan hukuncin a cikin attaura su kuma su ne haske domin su ne masu haskakawa wato al'umma a lokacin su gane ya ya kamata su bauta wa Allah ya ya kamata su bauta ya ya kamata a yi alaka idan mutum ya aikata abu kaza menene hukuncinsa wayannan ayoyi su ne waɗanda suke ne su ne waɗanda suke haskawa kun ga qur'ani da yazo bai huce a saura ba menene ya mata ya ba ne malamai suka ce daga wannan daga inda ake gane malamin kirki malamin sunna a samu yana yabo ga malaman sunna da suka gabace malaman sunna da suka yi aiki wa sunna suka yi rubuce-rubuce wa sunna suka yi da'awa wa sunna to kai da ka zo daga baya a cewa kana ba su ranta kana ba su kana girma ba an ce imam abu hanifa ka ji na wannan babban malami ne zai an ce imam mali ka ji na wannan babban malami ne mutumin kirki ya eh, imamu na ce ka ji wannan babban malami ne yawan suna ilima ahmad bin hanbal ka ji babban malami ne imamu bukhari da ji babban malami ne imamu muslim manyan maluwa da suka taho suka taho suka karanta da addini har kai sunan irin su shiga maka mamun ne ana karanta da kawai da cikin da ya kara rayuwar da yana karanta da suna ya hanta akwai wani babban malamin musulunci a ghana yana da da da cikin ya tsufa da kare yake da biya saboda shekaru amma ya sha karatu ya sha suna ya ko ina cikin ɗaliban farko farko na jami'a islamiyya na je kasar ghana da ke masa ziyara muna tattaunawa sai magana da ta zuwa kan sai a kan wani sai yake cewa ku mutanen Najeriya Allah ya ajiye mu dinariya Yadda biyu da muke da mun san darajar da sun san kimar da mun san darajar na ce wata dinariya ce wanda yake kai a kan wani ce ka gani nan na ce mata eh ce albarkar da a wani shi ka bakar mamu dinariya gada suna. yana da kai yace albarkar da aure yace inda kika hasken suna Afirka da kurkuki kurkuki suna Afirka an yi an yi abin da yayi ruwa suna tana haskawa a Afirka yace to kada ka raba ɗaya biyu ka bi cikin tarihin wannan sunan sai ka samu har ko ta mutane daga karanta wani shi a wata ba. malam ne ke mana mu wanda magana a gane ba malam ta ba bayan mai wanda magana sai ya jirgi da kai sai daga hawa yana zuwa ya zuwa na ce akar makan laya ya ce ya ce ne imar raji ko ne ya raji kalmar da ya amfani to idan ka ga mai da'awa aikin ta shi ne rusa abin da malaman farko suka gina to ba sunna ne ba sunna zai gida ƙarshe ɓannar da zai yi ba sa aka yi ba sai ta fi gyaran da zai yawa na ji wani gari wa wa'azi sai wasu ke gaya mani limamin masallacin su a gari yana karantarwa ya faɗi wata magana sai wani ɗalibi ya ce aka maka da imam turmuri ya ce kaza wata baki malamin sai ce dan ka da wata magana shi turmurin aikin da ta fara yi wani imam turmuri kiran zai yi. da ya ga wannan magana sai su da wannan sai Allah ya mutu kawai fara mu gudu ba yadda ya wulaka ne ma mutum ne ɗaliban su su wulaka ku rubuta wannan ku aje bayan wani lokaci da tsoro sai ka sake koma wani ruwa sai da su da sake ba suka ce ma da kai ko ne da kasa mu yake da ya faru suka ce Allah ya rama wa wasu yake limamin ne ya samu matsala da mamusa suka mata zanga-zanga ya hau duk da zai su ba suka jawo shi suka yaga masa riga suka yi koli koli da shi suka buga shi da kasa suka tudu na ce Allah ne ya saka wa tudu ya tudu shi tudu bi ɗaliban da su tudu saboda ka ɗaliban yin da suke wannan idan za ka yi magana kan malumar suna bari alkai lukumul ulama mazmuma nama malamin suna yana da jinsu yana da yana da yana da guba an ka cika ba dai guba ce kar ku kuskura da cikin namu malami wa adatul lahi fi haqqi muntaqiqin ma'luma al'adar ubangiji ta rubuta duk mai cin zarafin malaman suna wannan sananniya ce a sunan Allah wa Allah bai bai saboda ka duk lokacin da ɗalibin ilimi ya zama da iya tunanin ka rena malaman sa magabata a ce imamu malik tana ganin ba kowa bane ahmadu tana ganin ba kowa bane wai ake ka riga ka gane sunna ba abin da gane ba ne ba abin da gane shi ne kawai gane Allah ta ba mu ikon gane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Qur'ani yana cewa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur Allah ya ce ya hakuru biha da alladhina aslamu da ladina amanu annabawan bani isra'ila waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga allah da a tauran da suke yi wa yahudawa su shine ya haƙu wa kan annabiyuna allazina aslamu min ladina hadu me yasa aka ce allazina aslamu waɗanda suka miƙa wuya suka zama musulmai da dukkan annabawan allah musulmi annabawan allah babu wanda ba musulunci ba ina ba ta gane wannan Ke sa Allah ce ya haɗu haƙu bi annabiyuna allazina aslamu tun daga manzo na farko annabi nuhu alaihi salam musulunci yayi Allah shi sarki a suratul yunus yake wato tu naba naba'a nuh واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه Gracias. ما كان إبراهيم يهوديا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما يعني. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ربنا وجعلنا لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الذي يقول لله أم كنتم شهداء أم كنتم شهداء قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين من فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قيل لها دخول الصرح قيل لها دخول الصرح فلما رأته أتبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إن له صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين يقول <laughs> النبيون الذين أسلموا للنبي العالمين an gane wannan to akwai lokacin da kuma babu annabawa wani annabi ya zo ya wuce kaji wani annabi sai Allah ya ce wa yuna wal ahba haka nan manya manyan malaman yahudawa a irin lokacin da babu annabawa yanzu malamai sun take koma na da'awa to kuma da a taura ne suke hukunci wa yahudawa arrabaniyun wato maluma mutanen Allah an jingira su zuwa da kalmar arrab maluma masu ba da tarbiyya masu tarbiyya in an ce rabbaniyu jam'i ne na rabbani in an ce rabbani ne malamin Allah mai tarbiyyar jama'a kan hanyar Allah wannan malamin shi ake cewa rabbani ina ba ta fahimtar in nan tuwa ne ba a cikin rabbani dan ruru gurgudu ba ba shi ne handalaje ce amma malamin mai tsoron Allah mai takawa na kusa da ubangiji mai tarbiyyar al'umma kan hanyar Allah wannan da shi ake so ne rabbani wal ahbar da kuma ahbar jam'i ne na ko kace hibru ko kace habu duk ana kalmar habu ko hibru tana nufin jinjinan da malami da ya sha karatu ne sun bada ba ku bayi ba ya kwamfana ya tsaka cikin zaka akwai irin wa'annan a cikin malamai gudawa, to su ma irin wa'annan sun dauki hanyar da wadancan annabawa na bani isra'ila suka ba. su ma mai suke yi suna yi wa al'umma hukunci da ne hukunci da taura. shi ne wani wal nuna wani ahbaru an gada wannan sai Allah ya ce liman suhu izumi kitabillah da abin da aka tsora musu nauyi su wa'annan labawa annabawa suka bar musu gado aka tsora musu nauyi na su kiyaye wannan littafi na a taura kan koyi zuwa. wannan inda attaura tana wannan zarafi ita a taura kiyaye ta da tsare ta sai Allah ya bashi a hannun annabawan bani Isra'ila su kuma annabawan da za su rufu sai suka bari a hannuwa sai suka bari a hannun manya manyan malamai na bari Isra'ila kenan su malaman su aka ba nauyin kwangilar tsar a taura ta da abubuwa to zuwa abin da aka ce an bar su kuma da wuya ya kira ba ina ba na fahimta wannan wannan shine bambanci da alƙur'ani mai girma shi qur'ani mai girma sai Allah bai bar kiyaye shi a hannun annabi ba bai bar kiyaye shi a hannun maluma ba shi qur'ani sai Allah yake a bar masa kayansa shi zai tsara kayansa da kansa abinda Allah da kansa zai tsare a wanda yake gurba ta shi ba wanda yake gurba ta shi saboda wannan kwanciyar Allah yake a bar masa shi zai yi kayansa da kansa ita da rage ba wani aka bayo ba Allah ne zai tsara kayansa da mai da kansa shi yasa ce inna nahnu nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce inna nahnu lalle mu ne nazzalna dhikra muka saukar da ne menene azzikir Mene menene azzikir alqur'ani da yiwa shi ne azzikir mun muka saukar da alqur'ani da yiwa yaya muka yi muka gane alqur'ani da girma yake nufi saboda ƙur'ani mai girma yace innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'u innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun azim Allah yake lalle wadanda suka kafuru wa zikiri yayin da yazo kamar da mai Allah ne ne zikiri sai Allah yake wa innahu lakitabun wani littafi ne aziz da ya ga duniya gaba ɗaya wani littafi ne wannan alqur'ani ne ke? wani wuri ya yake wa hadha zikrun mubarakun وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له والذكر الله في القرآن يعني في القرآن يعني الذكر على على على صادق صادق هو القرآن بالذكر أنا أنا هم نزلنا الذكر اللي مو بس وكذا الذكر wa inna lahu lahafizun kuma mu ne masu kare shi sai Allah ya sauka da Qur'ani na jihar inda baka taba ganin mahaddaci ba ka dai kaje yau ko a rayuwa baka taba ganin mahaddaci ala rabba ba idan aka ce ala rabba mahaddaci alqur'ani ne ba wallahi in ka san qur'ani ka san da da da ciki dole ka yadda banda saukakewar Allah ba mu iya hadda alqur'ani ba ka iya ganewa wai wani yake qur'ani jinsi dan ba maka dai da ka san shi da ba maka magana jinsi ake wani kila kace kurmu ne ya wuce ne saboda ne sarkakiya da kamanni da Alƙur'ani da girma ne idan kaga mutum ya halitta Alƙur'ani da girma ke zama shi da zai shi babban mutum wallahi ba karamin aiki a kai kuma duk da ake aikin sai da wa'ai sauƙaƙe sai da Allah ya wallahi Allah bai sauƙaƙe wa Qur'ani din hadisi ولقد يسرنا القرآن samu littafin da yawan zai kai izo ne kawai ka ce kana kuma hali ka ga tashi nan littafin da yawan zai izo ne kawai ka ce kana kuma hali to irin wannan irin wannan ya zauna a memory da kwakwalwar ɗan adam guda cikin ko da magana ce su ne ba ta da kamanni wannan babban labarin to ba zai kamannin ba da ba wanda zai ya dauki dauki kiftar annabi Musa alaihi salam za ka same ta a cikin suratul al haka ne za ka same ta a cikin suratul al haka ne za ka same ta a cikin suratul al-hijr za ka same ta a yunus za ka same ta a suratul al-aha surori da dama za ka same ta a cikin arabi za ka same ta a namdi ka same ta a asali surori da yawa za ka samu wannan sai ka ga har ka zo kusan ƙarshen qur'ani sai ka sake tafi da ita wallahi sai an digarna a kowace sura tsarin labarin ban ko zubin labarin ban da yanayin zube da kalmomi masu kama da juna amma kuma ana so kowanne ka ɗauko na wannan sura ta kamar da wata sura in ba da ya ne ba ka isa ba ka isa ba to dukkan annabawan da aka bada kisoshin da alƙur'ani mai girma haka aka rinka ba da labaran al'ummomi daban-daban da siga da usulobi daban-daban masu kama da suna masu ɗaya amma alamama da ya kwararo yana karantawa ba kuma wata sana'a ala yana gane cewa tura ta layi ke bi in ya zo kan cutar haka zai rinka binta duk gabar da ya zo sai ya tuno da ake tura ta ba haka aka ce ba a tura ta ba haka aka ce ba ta tura ta da aka ce ba haka ake ba tani ya iya wata lafiya idan ba haka wani ke da wannan idan ka gama wannan jimar, ka zo jimar wawun da fawo in ka zo wawun da fawo ne ka rasa daga ina za ka fara ka fara da wannan ma da fadama wannan ma da ne da fadama suna nan jirgin a cikin alƙur'ani da girma a yamune kowace tura sai ka san in tana da ma da fadan man guda nawa ne man guda nawa ne alramoni haka za ka rinka bi kowanne su ne ka san duk wanda ka zo ka san wannan shi da kuma misali kuma su ara akwai walan ma walan ma burjan akwai falan ma falan ma yawa burjan alamomi sai da suka rere su gane wasu dai walan ma wasu dai falan ma din daga nan ne suka samu wani abu da suke cewa wa ja su ra sa. wanda sai suka zara suka da wannan da kari da wannan kari da wannan ma da ke cikin tura ولما وقع عليهم الرجس ضرائب ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك يا عيسى لقد كنت اكل الله كما كما كرايته سيك تاك تام موسى ولا مريم شيني جاء ولما جاء موسى لميقاتنا ولما جاء موسى لميقاتنا gaba sai ka sake samun su walan ma su kira shi a dai walan ma su kafa daga nan sai ka samu la walan ma da ja'a musa ila kawai ka zaba da قال بئس ما خلقتموني daga nan sai ka samu sa wannan ba ka kata an musa da gaban wa an hazar alwa nan da eh, ka zo falamma alƙau ta hawa a da ka zo walamma da walamma duk ka san ba ka roƙe ba ba yi roƙe in ka gama da ma walamma ma sai ka dawo wajen inda in ka gama da wajen fahimta sai ka dawo wata walla da fata walla in ka fara wannan rigima in ba so ka kewa Allah ba sai kai shi shekaru ko da wannan rigima duk sai ka gama da rigima ne wanda sai ka dama ka tafi da tafi wanda suka sai a fara da wannan kalma a wata suka sai amince da ta magana ne da amma sai a yi wa Allah sai da wani a take farawa da wannan eh a suratul nisa sai ke ya yi wa kuma zina amanu kunu qawamin bil qiyam ayyuhal ladina amanu بالقسط شهداء لله sai aka fara da bilkisti kamin min shuhada a lillah to ka zo cikin suratul maida sai ka samu irin wannan magana amma ka bani wannan أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط wannan bilkisti shuhada a lillah wannan fa lillahi shuhada a lillah dole ita muka san wacce kake karantawa eh kuma ka san wacce ce ba an samu matsala ko ba a samu matsala ba an riga an samu matsala saboda ta'aki wato takadiri da aka yi da mai, da kuma wato ta'akiri da aka yi misali ko qurtafa billahi wani wani mutum ce ko qurtafa bai ni wa bai na ke shahida wani qurtafa shahidan ni wa bai na bainakum na'am ba mu ta cikin suratul ra'd wa yaqulu allazina kafaru lan tamutala ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا إذا كنت تقول وعدنا نحن وآباؤنا هذا من وإذا قال لك قالوا عندنا هذا قالوا عندنا ولا كتير نحن وآباؤنا هذا ولم كتير هذا نحن وراء sannan sai aka ce wa azamu sai aka ɗauko wannan sai aka tura shi gaba aka ɗauko wannan aka dawo da shi baya irin waɗannan suna nan duk a cikin alƙur'ani da ba in ka ce za magana akan su ka dauke shi da in ka kuma ta irin wannan sai ka samu irin wanda a wannan ayar sai a ƙara wata kalma a waccan ayar sai a cire kalma a cikin jumlar a waccan ayar sai a sake ƙara wata ɗauki misali kalmar yanzu da rutsa liman ya sha'u wa ya ƙadir suna nan a cikin alƙur'ani mai girma idan ka zo cikin suratul ankabut in ka ta kusa da zuwa kawo da ya Thank you. aka sa kalmar mai min ibadi fi an da layin wannan kalma ta min ibadi sai aka ce wa ya kadiru sai aka ƙara lahu eh? ga min ibadi ga mai ga lahu to in ka zo ka duba sai ka samu ba lahu in babu min ibadi ne wata ne maka wannan Allah ya mutu liman yasha wa yaqdir Allah ce Allah ya mutu rizqa liman yasha suratul hadi wa kadiru kun za a tara ali kuma sai aka cire min ibadi sannan sai aka cire lahu aka ce waye kadir ba a ce waye kadir lahu ba sai aka ce me waye kadir an gane karatu to dai ka daga daga nan kuma idan ka daina ji ko kuma tun nan ne wajen shirka karuna nan kuma sai aka kawo min ibadihi amma ba a kawo lahu din ba eh fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amr أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق liman ya sha sai aka ce min ibadi a ƙa'ida duk da muka samu min ibadi za mu samu lafu a can roƙo ko kuma sai aka ce wa ya kaji sai aka sha da lafu ita wannan ita kadai ce a ba. banda ita babu to bayan ka samu irin waɗannan wani wurin a ce kazzabu bi ayatina wani wurin a ce kazzabu wa takbaru wani wurin a ce kazzabu bi ayatina wa takbaru anha sai a ƙara wa takbaru anha su kuma irin wannan za ka same wani wurin sai ka ji ce walakin na aksarar nasi wani wani sai a ce walakin na aksarar wani sai a shafe ne sai a shafe annasi su suna nan wani wani ce walakin na aksarar wani layi suruna wani wani sai a ce walakin na aksarar nasi layi suruna malamai suka ce aksarar nasi layi suruna ya zo wurare uku a cikin alƙur'ani mai girma na farko ya zo a cikin wato ainihin suratul bakara kawo mana ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقرأ أكتئ إن الله لذو فضل على الناس walakin aktaran nasi la ne la yakuru sai aka walakin aktaran nasi to in ka samu wannan ba za ka ƙara tuntube da irin ta ba sai ka je suratul yusuf Allah ya ce wa tabatu millata abai Ibrahim wa tabatu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub na ma kana lana an nusrika billahi min shay'in hmm. ذلك min فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون متى مجرى ولا ما نواته مجرى كورو وما كان ثلاث شهور يجب

وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين wannan da sarƙaƙiya da ke cikin alƙur'ani mai girma in ba su da cewa Allah ba dan adam ne ke wala ba ne ke sai sauka saboda Allah ya ɗauki nauyi shi zai yi alƙur'ani da kansa sai ya sauka ke wasu bayan su su haɗe yau da zaka tara duk wuraren duniya ka kona kayan aikin banza ka yi ne aikin banza su gangaren gangaren suna su ɗauko farar takarda da biro da tawada su mai da ita ne su mai da ita ƙur'ani ka samu hira rubuta ƙur'ani yana labari ana kare da shi ana hira ana kwarai da gaske yanzu a rubuta ne faru da za ka lai ƙonan ƙur'ani ne bai wace kuma bai wace kuma ce su ku daina da ba hadisan Qur'ani manyan mutane ne masu daraja mutane ne masu girma a wajen Allah Aka ahadun lahi wa kasar inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko matasa ku dage da hadda Qur'ani matasa ku dage sosai da hadda al ne. musamman a wannan wata da Ramadan in Allah ya da Allah zai sauƙaƙe muku ku hadda kamar yadda ku a Ramadan ku tashi sai ku dage akwai wani alama. da kun ga sarki sai kai ma da rama da kada taurari sai ka ce a yi ka ne ka sun tafi sai kai da wannan magana ba mun sa da rama da gangara shi kuma sai zama wa dan da take har bada masallacin kula mai yawa da zuwa da wani ya kusa da sai dauki yaron sai kai da wani abu shi ala rama a baro ce ba su kare kan yaron da ya da Qur'ani ala rama ce an gama ya yi wasu ba mun kula ba ya yi daki aka samu aka tona rami aka sa ruha aka kafe aka sa sarka da sakari aka daure shi akwai ban daki a cikin daki ne zagaya shi ne zagaya nan za a kawo masa abinci aka ce ba za ka ƙara da rana ba ka hada ruwa ya ɗauka da wasa ne ya yi ciki ya bala'i ya yi yajin aikin cin abinci ba abin da bai ba karshe dai ta ba ya gada ba da ji Allah ya kawo abin ya yi farko ya yi babban ya wankantar wada da jajaye da koraye duka da ya fara hadda cikin taimakon Allah sai da ya hada Qur'ani aka zo da alarobi gangaren gangaren ya ɗauko tilawa daga bangon Qur'ani da sama sai da ya jure bangon Qur'ani da sama alarobi suka ce alhamdulillah ya ya ya ya a kwanci a kwanci shi so ya shafa inda aka ɗaure shi a wuri ya yi kanta rana ta haka karfe daga kai ya kalli rana kawai na farko da rana ta haka karfa to ya nan sai aka daure shi gida da ka zo kuɗi na ba da ramani ne ko ka a aiki da ne ya yi Allah ya ce fa la ta shawu na ta shawu ya kuma da manyan hudawa kada ku ji tsoron mutane wajen isar da sakon Allah ku ji tsoron na ni kada in ji Allah ba da wajen sarki wala ta shawu bi ayati kama nan kalila wa'annan ayoyi na masu darajar da suka cikin a taura kada ku sai da su ku karbi yan kuɗi kaɗan a wajen mutane ku biye wa abin duniya ku da littafin Allah ku koye maganar Allah saboda neman abin duniya Allah ya ce ya koma da mai gudawa kada ku wannan shi ne wala ta tsaro da ayati sama nan kalila sai Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzala duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafirun wadannan su ne kafirai wannan kalma ta wa man lam yahkum bima anzala za mu samu wasu masu kama da ita a nan gaba cikin karatu za mu haɗa su mu tattauna a kan suna wadda su kuke ya hanci domin mu gane sakonnin da suke isarwa Allah ta Allah ta mu dace wa hada da Allah mu da hannu a saurara ne ina shi zama da damar mutum na ya ce idan na fita da gidan wannan da ke cewa akan hakan babu ina neman mafita ne cikin sha'anin aure na mijina ne ya ce kada in fita daga cikin gidansa in na fita ko aka fitar da ni daga cikin gidanta a wajen aure kuma sai aka zo aka yi fitar da ni wani ya matsayi ne ne mafita duk lokacin da kuke ya ba masu ka zaki ko ki yi kaza ko auren ki ko in kika kuskura kika yi kaza bakin auren ki wannan mata ita ke so mukayyara ita ke so mukayyara idan ta aikata abin nan da ba ta zagi da shi da aurenta aurenta ya gana aure ya mutu ya mutu saki nawa abin da malamin kasar majiyar sun biya kan ya mutu saki saki uku a saki ɗaya ko saki uku saki nawa saki uku ko ba ta wata saki da saboda haka mafita shi da mara ta zuwa na ƙarfi shi na kawai to ana kallon mu da ta ba ta da ya ta ta ta ta ta ta ta